إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لو منا زيارة يوم منا زيارة لوقت رمضان إجراء الأولياء الكريمون لأربعين له عشرين وقت لوقت حكم جمهوري لعشرين حكم معنى جاء في سورة البقرة لم تشاء تكريم تقوم شاء نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبتم أن ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه حتى يكون الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب الله سبحانه وتعالى أشتغلنا الآية سنة تجيب لكم شاهدون يجي أم حسبتم شو كنا بكان أن تدخل الجنة كوي تدخل الجنة كنا بكان كوي تدخل في الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم تن أبندا فتن مشين أبندا يتعمل السباشيكم مو ما يتعمل كما كما من يتعمل يتعمل sai matsakkumin ba a faru tsanance-tsanance na talauci da kunci da wahalar rayuwa da ƙasman masara wato ya shafe wasu da ciwuka da ciwuka da tsanance-tsanance irin wanda ke shafar jiki wasu kuma an girgiza mu ba an mun girgizar kasa ba su ne aka girgiza ba da girgizar kasa ba girgizar mutum أولئك أبسليا مؤمنون وزلزلوا بالنسبة شديدا أنا كنت كاتب عذاب أنا أنا أكد رسولي أتى جرد جزاته جرد جزاته جرد جزاته جرد جزاته saboda wannan matakai guda uku da Allah ta'ala ya jarabci da suka gabace mu hatta ya kula rasulu haka shi manzon wannan al'umma yana cewa wallabi na amanu abu da waɗanda suka yi imani tare da shi da manzon da annabin da mutanen suna cewa mata masu yaushe na sara Allah ba ta ƙara wato suna kake yunkirin kisurwar nasara Allah ya kamata a ce tsananin ya fi haka nasara Allah ta yi ba wai shakkar saukar nasara suke ba a jinkirin saukar walakin na kawun sarka ake nuna su mutane da suke gaggawa haka a zama da tsananin su da yawa a kawo gudun arziki lokacin da ya yi na samu a shaba a kai salatu wa salam wato a zaune أجل من الكعبة مستويان صدقاء وكان ما كان في الغرورة وكان ما كان آخر في الألعاب فلم يتبعي لا دفع عليه السلام والسلام وقت كتباشيكم حتى الدولة والسلم هو كان يحسن الزوء أجل تكالي تكالي نامل فلحجرك أنا أكمتري مكتري أجل ضرش أنا أكمتر النامل فأترك حجرك amma wannan bai sa ya bar addinin Allah kuma kan zo da wato zarsu a da mu ƙararren ta yanka zarsu a sa zarsu a tsakiyar kan mutum ana gidarawa ana gidarawa sai an raba shi biyu tsari ya fada a nan tsari ya fada a nan amma bai sa ya bar addinin Allah sai da Allah zai cika addininsa an mutum ya taso يتفقعت وحضرون ضايق ورقومي أنت أبو لاسيا أنت أبو ضمن لاسيا أنت أبو الخروف أنت أبو الجر عنكني أنت أبو القوى وأبوك تجي القرون ليس عليك سيجي القرون تكاهو تكاهو أواجه تعلم إذ ولكن لكم قوم تستعلمون إذا كنت متأخر مع الطويل ما كنت جاوة وأنا نجاوة بطول الشيء رأى عنها ba a sa Allah rana ba a sa masa lokaci daidai da ya addu'a ka bi shi amma yaushe zai ba ka nasara yaushe zai taimake ka yaushe bukatar ka za ka yi so ba ka gaggawa ka bawa Allah har a rasul manzo na wannan zamanin والذين آمنوا معه وعلى ذكر إيماني تعالى شيء سنة وكان نصر الله yaushe nasara Allah za ta sauka yaushe za ta fito wata suna ganin jinkirin fitowar da su ya ta a ce gani nasar Allah karibun nasara Allah makusanciya ce saura kiris kun yi gaggawa ne kun yi ci da zuci ne amma nasara Allah tana tafi wannan aya akwai bukatar mu duba wato fa'idodin ayar da ta gabata domin shi zai taimaka mana mu fahimci abin da wannan aya take cewa game da halin da muminai suka samu kansu ayar da ta gabata daga cikin fa'idodinta ta nuna mana cewa anna dinal islam huwal fitra addinin musulunci shine addinin asali shine addini da ya dace da tunanin mutum ya dace da halittar mutum ya dace da yanayin mutum kuma kullu mauludin yuladu alal fitra duk wani abun haihuwa ana haihuwarsa ne musulmi fa abawahu yuhawwidanihi aw yumajjisanihi aw yunassiranihi masu mayar da shi ba maguje ko ba nasare ko su mai da shi wato ainihin ba yahude daga irin tarbiyyar da iyayensu suka dora shi a kai ne sana abu na biyu an gaya mana alhikimatu fi irsalin rusul hikimar da ta sa Allah ya aiko manzanni shine mubashirina wa munzirin masu bishara da aljanna ne masu gargadi ne da wuta sannan na uku annan nubuwata la tunalu bil kasab annabta ba a hanya ake tsintarta ba annabta ba wai ibada za ka yi ta yi har ka kai matsayin da za a naɗa ka annabi ba annabta ba wai wato taro ake yi a jefa mutum ƙuri'a a ce ya zama annabi ba kawai zaɓi ne kai tsaye daga Allah subhanahu wa ta'ala zuwa ga wanda ya zaɓa wa inna ma hiya fadlun min Allah ita wata falala ce daga Allah sannan abu na hudu anna man yusafu bitabshir inna ma humur rusulu wa atba'uhum waɗanda ake siffanta su da cewa su ne masu bishara masu gargaɗi masu karantarwa masu wa'azi masu shari'arwa masu nusantarwa masu jan hankali masu faɗakarwa masu nuna mutane daidai to su ne manzannin Allah da waɗanda suka biyo bayansu da kyautatawa na biyar anna shari'a allati ja'at biha rusulu tanqasimu ila awamira wa nawahi shari'un da Allah ya aiko manzanni da su shari'u ne da suka kunshi ɓangarori guda biyu akwai yinayi akwai bari na bari shari'a musulunci ta kunshi tashi kai waya kifa inda amrihi wa nahyihi dan haka ne wato aka ce masu bishara masu gargadi li'an annal inzara anil al-wuqu'i fil mukhalafati domin gargadi ana wa mutum ne don kai ya fada cikin sabo wal bisharatu liman imtasala wa ata'a ita kuma bishara takan zo ne ga wanda ya yi abin da aka sa shi ya kuma yi biyayya na shida annal kutuba na zilatun min indillah littattafai duka daga wajen Allah suka sako don haka saƙon Allah ne maganar Allah ne labaran da ke ciki duka gaskiya ne hukuncin da ke ciki duka adalci ne na bakwai uluwun layi subhanahu wa ta'ala Allah maɗaukaki ne li'annahu idza kanat al-kutubu nazilatan min indihi lazima an yakuna huwa aliyan indai hali tattafai sun sabko daga Allah kai tsaye to ya nuna Allah ta'ala maɗaukaki ne li'annan nuzula yakunu min fauƙin ila tahtin domin sauka takan kasance daga sama ne zuwa ƙasa na takwas annal wajiba arruju'u ila ilal kutub as-samawiyya inda niza cewa an samu saɓani, an samu rashin fahimta in ana son a warware kowace irin matsala cikin sauƙi, ba faɗa, ba kashe-kashe ba zubar da jini ba zage-zage ba cin kwala ba naushi ba dambe, ba kokawa ba garjama to a koma zuwa ga littafin Allah fa in za'a fi shay'in in ila Allah war rasul haka shi ne za a warware kowace irin matsala na tara rahmatullahi ta'ala azza wa jalla bil ibad Allah mai tausayi ne mai jin kai ne mai rahama ne ga bayinsa haisu lam yakilhum ila uqulihim ta yadda bai basu su dogara da hankalinsu kadai ba domin hankali yana da tasa iyaka akwai abin da ya fi karfin hankali akwai abin da ya wuce tunanin hankali akwai abin da ya wuce capacity din hankali in ka ce za ka cusa hankalin ka ce sai hankalin ya kasa ɗauka daga nan sai ka haukaci da haka kenan mutum ya tsaya wa hankali a iyakarsa amma akwai wara al algaib abin da ya wuce tunanin hankali in ka ce za ka kutsa hankali cikin gaibu to sai ka je ka halakar da kanka ka halakar da hankalin naka sannan na goma annan nasa law raja'u ila munazzal alaihim da hasula bainahum al-ijtima'u wal da mutane za su aje son zuciya su koma zuwa ga littafin da Allah ya saukar ya zama shi ke hukunci tsakaninmu cikin harkokinmu na ibada da na aƙida da na mu'amala da na zamantakewa da na siyasa da na tattalin arziki da na harkokinmu na yau da gobe to da an samu sauƙi da an samu haɗin kai na goma sha ɗaya أن الخلاف بين الناس كائن لا محالة شي ساباني بزي غشي با ولا يزالون مختلفين illa man rahima ربك mutane ba za ku su bushe ba suna saɓani sai wanda Allah ta'ala ya ji kansa shine zai fita wanda zai khalaqakum fa minkum kafir wa minkum mu'min Allah shine ya halice ku daga cikinku akwai kafirai daga cikinku akwai mu'minai na goma sha biyu ana ulaika allazina ikhtalafu fi shar'i kanu kitab waɗanda suka yi saɓani a wajen aiwatar da shari'a ko fahimtanta ko aiki da ita waɗanda fa aka ba littafi ne amma saka san rai da son zuciya shi yake kawo saɓani a tsakanin al'umma irin saɓanin da ba iya haɗa kai in akwai shi sannan na goma sha uku kamalu taubihi wal launi ala ula'ika ma huwa zahir wato cikar tur da Allah wadai da Allah ta'ala ya ga mutanen da suna da littafi suna da shiriya suna da daidai a hannunsu amma suka aje daidan suka ɗauko abin da ba daidai ba suka sa shi a gaba shi sa har abada ba za a samu mafita ba tunda an aje daidai in ku an aje daidai to duk abin da ake sunansa rashin daidai shi kuma rashin daidai baya kawo mafita daga kowace matsala sai dai ya ƙaro. wato yawanta sannan na goma sha hudu bayanu da'afi ma yurwa an rasul sallallahu alaihi wasallam annahu qala ikhtilafu ummati rahama sannan fa'ida ta goma sha hudu bayani dangane ga raunin wata magana da ta shahara cewa annabi alaihi salatu wasallam ya faɗa to bai faɗa ba ikhtilafu ummati rahma wasu kan ce wannan hadisi ne sabanin al'umma ta rahama ai sabani ba rahama bane sai dai Allah ya mutane rahama in sun yi saɓani ne dalili amma yin saɓanin in ya zama saɓani rahama ne kenan dole a yi shi don a samu rahama a'a Allah yana wa waɗanda suka yi saɓani rahama ne idan sun yi saɓaninsu akan dalili ko daga fahimtar dalili akan ƙa'idodin da malamai suka shimfiɗa amma ba shi saɓanin mutum da Allah ya ce wala yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuk kenan wanda Allah ya ji kansa istisna'i ne cewa shi ba zai faɗa cikin wato saɓani wanda zai yi nisa daga nassi yayi nisa daga dalili yayi yi nisa daga fahimta mai kyau ya nisa daga koyawar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da abin da sahabbansa suke kai ba domin ya ce ma ana alaihi yauma wa ashabi ma'auni da zaka gane cewa kana kan daidai shine zama kana kan irin abin da manzon Allah alaihi salatu wassalam yake kai shi da sahabbansa min al-aqidati wal ibadati wal mu'amalati wal akhlaq wata baiwa Allah ta shigo zata ta musulunta daga ina kike daga nasarawo nan cikin garin gombe kenan kina so zaki musulunta da yadda ki da amincewarki ke kika gamsu ba wanda ya miki dole shekarunki nawa shekaran ki ashirin da takwas to wani addini kike yi a baya to yanzu zaki musulunta kuma kin gamsu da musulunci bari in gaya miki kalmomin da idan kika faɗa cikin harshen larabci na fassara miki cikin harshen hausa kika amince da su to kin zama musulma ashhadu abinda na faɗa zaki faɗa ashhadu Allah ilaha illallahu wa ashhadu anna muhammadan rasulullah wa isa abdullahi wa rasuluhu to abinda kika ce daga yau na yadda na amince a zuciyata kuma na amince zan aikata da gabaina kuma zan faɗa da bakina ba wanda ya cancanta a bauta masa sai Allah mu shi kaɗai kin yadda kika ce na amince annabi Muhammadu bawan Allah ne manzon Allah ne wanda Allah ya aiko shi da musulunci na amince zan masa biyayya sau da kafa zahiri da fili boye kin amince kika ce daga yau kuma annabi isa ɗan maryam ba allah ba ne ba ɗan allah ba ne ɗan maryamu ne manzan allah ne bawan allah ne kin yadda to wannan shi ne musulunci me sunanki sunanki linda linda to a ci gaba da kiranki suna linda amma musulma a canza miki sunan linda to wani suna yake so maimakon linda aisha ta ce maimakon a ci gaba da kiranta da sunansa linda yanzu tana so a musanya mata da sunan aisha kin zaɓo aisha wato aisha aisha ce ya sayi na abubakar ko matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma malama uwar muminai Allah ya ƙara mata yarda haka tunda kin zaɓa sunan Aisha yana nufin ba za ki karatu sosai kenan ki zama malama ki dage akwai makarantarmu da muka buɗe inda ake koya ma waɗanda suka shiga addinin musulunci musulunci sannan akwai ɓangaren mata shashin da'awa yanzu za ki je ki same su za su miki bayani dalla dalla wanda ya musulunta matakai matakai na abubuwan da zai yi karatu alimantar da kyawun gaggawa da sauran hukunce-hukunce da ya shigo wanda ya hau kan wanda ya shigo musulunci duka za su yi miki bayani da haka aisha Allah ya tabbatar da mu da ke a musulunci Allah kuma ya sa mu kyakkyawar rayuwa mu kyakkyawan karshe da haka mata bangaren da'awa bangaren mata aiki ya same ku ga yar uwarku nan Aisha ku koya mata addinin musulunci Allah ya tabbatar da mu a musulunci to shine Allah ta'ala yace wala yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuka walizalika khalaqahum wa tammat kalimatu rabbika la amla anna jahannama min aljinnati wan nas ajma'in Allah ta'ala yace ba za su gushe ba suna sabani sai wanda Allah mahaliccinka ya ji kansa saboda haka Allah ya halicce su kuma karma Allah ta cika ya ce lalle lalle sai na cika wutar jahannama fal da mutane da aljanu baki daya haka annabi alaihi salatu wassalam ce yahudu sun yi sabani sun rarrabu gida gida har zuwa gida saba'in da ɗaya saba'in din duk shirme ne ɗaya ce take kan abin da annabi musa alaihi salatu salam ya ɗora su a kai nasara bayan zuwan annabi isa alaihi salatu wassalamu sun kasu gida-gida har gida saba'in da biyu amma saba'in da ɗaya duk tarkacen wuta ne ɗaya ce kaɗai take kan abin da annabi isa alaihi salatu salam yake kai sai ce ni kuma al'ummata a bayana za ta rarrabu gida-gida har saba'in da uku saba'in da biyu duka wuta ne ɗaya ne suke kan daidai to da annaba alayhi salatu wasalam ya yi shiru daga nan ba wani ƙarin bayani kowa zai yi da awa shi ne ɗayan nan ba wani zai ce ba shi ne ɗayan ba to sai ya faɗi sifar ɗayan da wannan ake auna ka gane kana kan daidai ko ba ka kai sai ce ma ana alaihi yau wa ashabi wanda suke kwatankwacin irin abin da nake yi a yau da ni da sahabbaina kenan ma'aunin gane daidai shine ka kalli aqidarka irin ta ce manzon Allah alaihi salatu wassalam yake kai ka kalli ibadarka irin wacce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya koyar kake yi dan ya ce sallu kama ra'aytumuni usalli ya ce ku zu anni manasikakum wa ma atakum ar-rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu abinda annabi alaihi salatu sai ka ku rike da haka ma'aunin ibadarka da aƙidarka, da mu'amalarka da halayenka da sulukinka da zamantakewarka da zikirinka da duka rayuwarka ka auna ta da abinda manzon Allah sallallahu alaihi Wasallama yake kai da shi da sahabbai in ga ta yi nisa da irin wannan to ka tabbatar cewa akwai gyara shi sa aka ce wato suna shi shine ma kana alaihi nabiyyu ma kana alaihi nabiyyu wa ashabuhu min al wal ibadati wal mu'amalati wal akhlaqi zahiran wa batinan ka zama kana kan abinda manzon Allah alaihi salatu wassalam yake kai da shi da sahabbansa yardaddun Allah na aqida da ibada da mu'amala da akhlaq sannan eh, na goma sha wato shida shine anna kullu mukhalifin lil haqq bada ma tabayyana lahu duk wanda ga gaskiya ta bayyana a gare shi ya ƙi bin gaskiyan nan saboda ƙungiyanci ko saboda son rai ko saboda wani abu nasa na son zuciya ga gaskiya ka san wata gaskiya ta tashi fitowa sai ta fito a hannun wanda ba ƙungiyar ku ɗaya ba ko ba ɗariƙa ku ba ko ba mazhaba ku ɗaya ba kuma shi ya zo da gaskiya kaga an jarabce ka ka bi a ce ka bi ɗan ɗariƙa kaza ko ɗan ƙungiya kaza kuma ka bari ka bar gaskiya don ka bi gaskiya ba mutum ka ba Allah ka bi da ka karɓi gaskiya daga kowa ta fito khuzul haqqa la yadurruka min ayu wi'a'in kharaj ka karɓi gaskiya daga ko bakin kowa ka ji gaskiya ka karɓa ko yana ƙungiyarka ko baya ƙungiyarka ko yana ɗariƙarka ko baya ɗariƙarka in dai ya faɗi gaskiya ka ɗauka kai aiki da ita don aiki da gaskiya ba bin wani mutum bane bin Allah ne subhanahu wa ta'ala da duk wanda kullu mukhalifin anna kulla mukhalifin lil haqqi ba'da ma tabayyana lahu fa bagin balun duk wanda wato ya bin gaskiya bayan ta bayyana a gare shi to wannan sunansa mai zalunci sunansa fadacce wa in qala ana la uridu al-baghya wa la uridu ko da yake shi ba haka yake nufi ba amma rashin bin gaskiya ya canza masa suna na goma sha bakwai annahu mata tabayyana al-haqqu wajabat tiba'uhu duk sanda gaskiya ta bayyana ƙarara to kawai a bita kisa ake fahada Allahu allazina amanu lima ikhtalafu fihi min al bi iznihi na goma sha tara anna al-imana sababun lil hidayati lil haqq wato shi imaninka in kana da imani zazzaka ta amal iman man radiya billahi rabban وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا duk wanda ya amince Allah kadai zai bautawa Muhammadu sallallahu alaihi wasallama kadai zai bi musulunci kadai zai aiwatar to wannan shi ya samu zazzakan imani shi ya samu tabbataccen imani shi ya samu imani mai kwari tabbatacce mai rijista sannan wato a walau kana qad qala bi khilafihi min qabl ko da a baya ka faɗi sabanin haka wato arju'u ila al khairu khairun min at-tamadi ala ka ce misali kamar a ce a tafsirin mu na shekaran jiya sai muka yi kuskuren fassara wata kalma ko kuma muka yi tuntuban harshe sai wani ya gane sai ya rubuto ya ce malam a karatunka na shekaran jiya ka samu tuntube gurin da za ka ce kaza ka ce kaza to sai ka ce to jama'a guri kaza da muka faɗa kuskure na yi na fahimta ko kuskure na yi na baki don haka a gyara gurin wannan sai zuba maka da daraja ko ka ce jiya na faɗi kaza amma yau da na koma na bincika sai na gaba haka bane da haka wannan abin da nake jiya na janye shi yanzu na dawo kan kaza wannan matsala ne ba matsala ba ne. da ka arruju ila alhaq khairun min at-tamadi ala al-batil ka gane gaskiya ka dawo kanta ya fi ka zarce ka ci gaba da bin ƙarya ka a ce to a yanzu gafarta malam kuma kai ka gaya mana kuma ka dawo ka ce na an janye din sai me ah, ai da ma abu biyu in baka yi abu biyu ba za ka halaka in an tambaye ka abin da baka sani ba kar ka ji girman kai ka ce ban sani ba mala'iku ma da aka tambaye su abin da sani ba su ji kunya ba su kai la ilma lana illa ma allamtana sannan na biyu kana kan wani abu da kake ganin daidai ne sai dalili ya bayyana maka ba daidai ba ne to sai ka dawo ka gyara ko kana ganin wani abu da a matsayin ba daidai ba sai daga baya i bayyana daidai ne to sai ka dawo kan daidan shi sa idan malami yana research yana bincike yana ƙara ilimi kullum za ku ga yana canzawa dalili yana canza shi da ya ɗau wani abu ba daidai ba yanzu sai dalili ya gaya masa daidai ne sai dawo ce daidai ne ko da ya ɗauki wani abu daidai sai dalili ya bayyana masa ba daidai ba ne sai fito ya gyara ya ce ba daidai ba ne wannan sai sa ka ga abubuwa suna canzawa don ana ƙara fahimtar gaskiya ana ƙara shekaru ana ƙara ilimi ana ƙara basira ana ƙara hankali sai ka ga abubuwa suna gyaruwa fa ya alhaƙi ma'al haisu dara sai ka dinga zagayawa da gaskiya dinda gaskiya ta zaga sai ka bi ta ku tafi saboda gaskiya za ta kai ka aljanna ne sannan wato na na ashirin annahu kullama wuya imanul abdi kana ƙaraba ila isabatil haqq duk sanda imanin ka ƙwari ya yayi ƙarfi. to wannan ya fi kusanta ka zuwa ga dacewa da gaskiya so da imani yakan sa maka laushi a zuciyarka ya cire maka girman kai da takama ta yadda in gaskiya ta bayyana za ka bi ta inda annabi alaihi salatu wasalam ya ce wanda yake da girman kai ko ƙwayar zarra ne ba shi ba shiga aljanna sai wani sahabi ɗan gayu irin masu kwalliyar nan na aluhu hasan libasuhu hasan yana son takalminsa mai kyau rigarsa mai kyau ya yi shiga mai kyau ya ce ya rasulun shin kwalliya ma da muke yi yana cikin girman kai sai ce inna allaha jamilun yuhibbul jamal Allah kyakkyawa ne a siffofinsa da sunayensa da zatinsa aka yana son kyau yana son kwalliya yana son tsafta walakin kibara batsarul haƙ wa qam'in batsarul haq bujire ma gaskiya ga gaskiya ka ibinta to kai mai girman kai ne da kuma wulaƙanta jama'a Allah ya maka ilimi ko ya baka kuɗi ko ya baka sarauta ko ya baka wani abu ka dinga fankama kana rena jama'a kana wulakanta jama'a ana gafarta malam kana hura hanci hmm. amsa ma ya gagara wai saboda kai gafarta malam ne a gafarta ka kuwa saboda haka kada ilimin ka ya sa ma girman kai kullum abin da ilimi ake so ya koya maka at-tawadu wal ikhlas ilimin ka ya sa maka ya ƙara kankan da ka ƙara kankan da kai kuma ka ƙara yi don Allah duk ilimin da ba zai ƙara maka kankan da kai kuma ya ƙara ma ikhlasi ba to wannan ilimin mara amfani ne irin wanda annabi yake neman tsari da shi ne Allahumma na'udzu bika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'awatin la yustajabu laha wa min amalin la yurfa wa min salatin la tanfa akwai sallah mara amfani akwai ilimi mara amfani akwai zuciya tababbiya annabi alayhi salatu salam ya nemi tsari daga waɗannan abubuwan guda shida sannan na ashirin da biyu annahu yajibu alal mar'i wajibi ne akan kowa da kowa shine mar'u kaji an ce mar'u kowa da kowa allazi hadahu Allah wanda Allah ya shiryar da shi Allah ya ujiba bi nafsi kada ka dauka ka shiryu ka dinga kallon wanda bai shiryu ba kana masa kallon banza ko kana masa dariya shiriyar nan fa ba ka da tabbas za ka dore a kanta kakka dinga ma wanda bai shiryu ba dariya a tausayinsa za ka ji kai masa addu'a yadda ka shiryu shi ma Allah ya shiryar da shi wa Allah ya zunna anna zalika min haulihi wa quwwatihi kada ya dauka shiryar da ta same shi karfinsa ne da dabararsa a'a daga Allah ne shi sa ya ce fahadallahu sanaita bi izini. sanan na biyu al-ima'u ila annahu yanbaghi lil insani an yas'ala al-hidayata min Allah sannan an maka nuni a cikin wannan aya cewa ya kamata ka dinga roƙon Allah ya shiryar da kai ihdini lima ikhtalafa fihi min al-haqq bi idnika innaka tahdi man tashau ila siratin mustaqim ihdina siratan mustaqim sanana 23 isbatul af'al al-ikhtiyariya lillah wato an tabbatar da Allah yana da aikin da in ya ga dama ya in ya ga dama ya bashi yana da zaɓin yi da zaɓin bari sai da ce fahadallah kuma ya ce bi izini na hudu anna af'al al-ibad waqi'atun bi iradati Allah wa khalqihi ayyukan da bayi suke aikatawa duka ayyukan da muke yi to suna faruwa ne da abubuwa guda biyu na farko da nufin Allah sannan Allah shi ya halicci aikin namu ko muke aikatawa na 25 anna izinallahi naw'an kauni wa shar'i izinin da Allah yake bayarwa izini ne iri biyu shi yasa babu wanda ya isa a duniya ya cuce ka idan ba Allah ne ya ga dama ba wa ma hum bi dina bihi min ahadin illa bi iznillah ko an maka sihiri ko an maka tsafi ko an maka baki ko an maka makaru ko an jefe ka ko mai aka yi maka kisa ka nemi tsarin Allah to ba wanda ya ya jefa maka wani abu ya jefe ka ya same ka sai Allah ya kaddara za a jefe ka a same ka zaka ko ka fiya sai an same ka in kuma Allah ya kaddara za a jefe ka ba zai same ka ba ko kana tsaye sai Allah ya tare maka jifa sai ta jifa kai kuma duwatsun da ake juhuwan suna taruwa kana ƙara taka su kana hawa tudu har masu jifa su ce wanda yake faruwa ne ashe suna ƙara maka abin da zaka ƙara yin wato tudu da shine ka ƙara hango na nesa to wannan shine sannan na ashirin da shida isbatu mashi'atillahi ta'ala fi af'alil ibad an tabbatar da cewa ayyukan bayi suna ƙarƙashin mashi'ar Allah ne wallahu yahdi man yasha'u wa Sha'u na illa an yasha Allah rabbul alamin sanana 27 anna kullama fi shar fa huwa tariqun mu'awwaj duk abin da ba shari'a Allah bane to karkatacciya hanya ce wannan ka kudura wannan duk abin da ba na Allah ba ba zai bulle da kai daidai ba dole ya an samu matsala na Allah shi kadai ne siratin mustaqim na 28 anna shar'a la bi fihi wa la'wi jaj shari'an Allah babu kunci a ciki a shari'an Allah babu karkacewa wala ta'ab ba wahala a cikin shari'ar Allah li'annahu siratun wasi'un mustaqimun saboda na Allah mai faɗi ne kuma daidaitacce ne ba karkatacce bane na 29 al-ishara ila tariqi salasati allati zakaraha Allah azza wa jalla wa subhanahu wa fi suratul fatiha sannan an faɗi waɗannan hanyoyi da muke karanta kullum a fatiha guda uku hanya uku ce a duniya kowa kuma akwai wacce yake kai ihdina siratal mustaqim sai aka fassara shi siratal ladzina an'amta alaihim allazina an'ama Allahu alaihim minan nabiyina was-siddiqina wash-shuhada salihin غير المغضوب عليهم المغضوب عليهم سواء يهود ولا الضالين با باتتو ba suwaye batattu nasara to yanzu duk wanda ka gani a duniya ko yana kan tafarkin annabawa ko yana kan tafarkin yahudu ko yana kan tafarkin nasara ba faɗi na maguzawa ba wanda shi dama a fili yake waɗannan uku duk wanda ya ban na Allah to ya faɗa na yahudu ya ke gane kana kan tafarkin annabawa shine al-ilmun nafi wal amal salih idan kana yin ilimi mai inganci kuma kana aiki da ilimin to wannan shine tafarkin annabawa ilimi da aiki da shi shine tafarkin annabawa ilimi zalla ba a aiki da shi shine tafarkin yahudu ai ta karatu ai ta karatu amma na mutu ne da jayayya kullum sai da ce zo mu musu zo mu yi jayayya wani ya kware shi ba in ka ganci jayayya ake yi sai da ce an tafi jayayya da yan kallon jayayya shi karatu ya zama jayayya ya zama musu ya yi masa raddi shi ma ya masa raddi raddi ala raddi wa raddi ala raddi raddi raddi raddi raddi to sai mai a ƙarshe sai zuciya ta bushe ita malamai suka ce shi raddi kamar kumallo ne malamai ba sa bukatar sa sai in ya zame musu dole amma ba zama ake ka dinga ina da mutu ina da jayayya ina dan kungiya kaza ya zo mu buga ina mai tunani kaza ya zo mu buga kai kowa ma ya zo mu buga to wajen buge buge na wata sai ka buge kanka dan wata shubha za ta zo ta fada maka zuciya ka kasa fidda ita kuma duk mai radda radda zuciyarsa bushewa take yi imaninsa kuma raguwa yake yi kuma kullun rauni yake samu kuma zaka ga ga baya damuwa da ibada kuma an ana musu in gaskiya ta fito daga abokinka baka karba so da kan jama'a sai an da kai sai ka dage ba gaskiya ba ce saboda musu da jayayya kakka mai da addinin ka ya zama musu da jayayya cikin aqida ahlus sunna babu musu da jayayya sai in ya zama dole shi kuma ya zama dole sai in ka haɗu da shi a hanya kana tsakar karantarwarka sai wani ya zo haɗu da kai amma ba zama kake ba littafin karatu a gabanka ba ka karantar da aƙida da ibada da mu'amala da halaye sai dai a zauna a ita jaye a ta musu wannan abin yana da matsala Shi ne Allah ta'ala ya ce kuna tsammanin za ku shiga aljanna haka kawai a ya ce man khafa adilaja wa man adilaja balagal manzila ala inna sil'atan la ghaliya inna sil'atan lahi janna man khafa wanda yake tsoron shiga wuta wanda yake tsoron shiga kabari a masa azaba wanda yake tsoron ya zo mutuwa bai cika da imani ba wanda yake tsoron a tashi alkiyama kowa yana inuwa shi yana rana wanda yake tsoron a zo awo aikinsa na alhaki ya fi yawa wanda yake tsoron in an zo hawa Siraki zai zame ya fada wanda yake tsoron in an ce fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir zai samu kansa a cikin sa'ir duk yana tsoron waɗannan abubuwan to adilaja to ya tashi ya buga sammako ya tashi ya dage ya sa kuzari ya sa ƙarfin rai ya sa ƙarfin zuciya ya tashi ya yi ibada ya yi aiki wa man adlaja wanda ko ya fita da sammako balagal manzila shi yake kaiwa gida da wuri in ka buga sammako ai kai zaka kai da wuri balagal manzila ala inna sil'ata la ghaliya saurara ku ji hajar Allah kadarar Allah tana da tsada inna sil'ata la janna aljanna ita ce kadarar Allah faman zuhziha anin nar wa udkhila aljannata faqad wanda aka nisanta shi daga wuta aka shigar da shi aljanna to wannan ya rabauta to haka Allah ta'ala yake yake gaya mana am hasibtum am bi ma'ana bal bal tana cikin abin da ake kira harfu Idrab. akwai al idrab al-intiqali akwai al idrab al-ibtali nan tashi ne daga wani labari a koma wani labari kamar yanzu an rufe waccan ayar sai kuma aka buɗe sabon chapter am hasibtum suwa kenan hasibtum kalman hasiba ana fassara shi da zan tsammani ko zato ko sa rai ko fata am hasibtum shin wai kuna tsammani ko kuna zaton an tadkhulu aljannata ku zo ku shige aljanna kana tsammanin za ka shiga aljanna aljanna a harshen larabci yana nufin albustanu kafirul ashjar a samu wata katuwar gona mai cike da manyan bishiyoyi sun yi rumfa har ƙarƙashinta ya yi duhu ga kuma ruwa yana kwarara ƙarƙashi nan kuma ya rufe saman ba a ganin rana bishiya wannan ta shiga cikin wannan wannan ta shiga cikin wannan sun rufe sama in ka shiga ciki ba za a ganka ba saboda duhu ta irin wannan ita ake kira janna janna abinda za ka yi garkuwa da shi kuma ana kiransa junna in kuma kwakwalwarka ta rufe sai a kira shi jinna ma bi sahibukum min jinna ne mai ishirina yake cewa jaza'u muti'ihi harirun wa jannatun fada a kaula kuffarin asabarhu jinnatun fama huwa illa min jahannama junnatun aghasa bihi Allahu alwara fa huwa mujnatun turawu sada aw dillatun tatafayyu ma'ana jinna da junna da janna duka ma'ana su rufewa ne sai dai rufewar babbar rufewar ita ce janna ita ce aljanna wanda gonaki sun zo sun rufe shi sa ake kiran jinnu aljanu saboda me saboda ba a ganin sun buya shine aljanna yana nufin albustan kasirul ashjar a shari'a kuma hiya daru allati a'addaha Allahu lil muttaqina wani gida ne Allah ya gina shi don ya shigar da masu tsoron Allah uiddat lil muttaqin an shirya ta an kintsa ta an tanadinta ga masu tsoron Allah fiha ma la ainun ra'at a cikin aljanna akwai abin da ido bai taba gani ba wala uzunun sami'at akwai wani daɗin murya wanda kunne bai taba ji ba inda za a dan fito da dan sautin nan mai daɗi yadda za ka gama irin kiɗan duniya wani sai ga ya haukace yana ta haka yana ta haka to na duniya ma ke ne ya haukata wani yanzu wani wani katantanwa za ka ga ana yi sai ga mutane kamar aljanu sun shiga jikinsu ga mutum yana wata katantanwa a ƙasa saboda ya ji wani irin kiɗa irin na duniya zai ga yana katantanwa yana wani tsalle yana katantanwa yana tuma a ƙasa duk daɗin kiɗa ne da waka to akwai wani abu aljanna mai daɗin gaske wanda kunne bai taɓa ji ba duk ranar da Allah shigar da kai aljanna ka ji wannan abun malam kunnen ka ne ya gama jin daɗi akwai wani abu a aljanna wanda ido bai taba gani ba amma a duniya akwai abin da zaka gani ka ji daɗi a ranka ganin sa kawai sai ka ji daɗi to aljanna akwai wani abin daɗi da shi kuma ido in ya gani zai ji daɗi amma bai taba ganin sa ba shi ko ido da ba akwai shi da san kallo to akwai kayan kallo kallo a cikin aljanna akwai kayan jiji a cikin aljanna wala khatara ala qalbi basharin kai wani abun ba bai taba darsuwa a tunaninka za a same shi ba amma akwai shi aljanna a cikin aljanna Allah ka kai mu aljanna wala khatar ala qalbi bashar to ita ce aljanna sai Allah ta'ala ce kawai kuna tsammanin kawai za ku zo ku shige aljanna tun waɗannan abubuwa guda uku ba same ku ba su so waɗannan abubuwa guda uku sai ce masat hum masat masat hum me ma'anar mas asalin mas ka taɓa mutum haka ya ji ka taba jikinsa haka kisa akwai hissi akwai ma'anawi mukan cewa talauci ya shafe shi ko talauci ya taba shi talauci ya kama shi talauci ya na ya dabaibaye shi talauci ya daure shi talauci ya danne shi shi talauci ba abinda ba ya yi ya naushe kai danne kai bije kai daure kai shafe shi ba abin da baya yi za ka ce almasu mu mubasharatu shay ka taba abu da hannunka shine masassu biyadi ka taba masa masa sabuhul ard ko sabuhul ard masaru yani asabatuhum isabatan mubasharatan abin ya taba su kai tsaye shine alba'asa alba'asa an masa fassarori da yawa amma yana nufin shiddatul faƙari. tsananin talauci bakin talauci mummunan talauci ma'akhuzatun min al an ciro shi daga bu'd al shine tsanani wa huwa al-faqru shadid Allah raba mu da al-faqru shadid mugun talauci tulanci mai tsanani wato an ce idan talauci yayi tsanani mutum zai kai lokacin da babu zai iya mallakar kwanan da in an ce miko a zuba maka zai iya mikowa ba sai dai jika tafin hannunsa talauci zai kai lokacin da mutum rigar da zai sama babu ita takalmin da zai tafiya ma babu shi shi yasa mai muktasar ya fi yi fatawa akan cewa mutumin da saboda tsabar talauci ya rasa takalmi yana yawo haka kafarsa haka yake yawo shi ma sai ce yudahiruhu ma da shi ma masa hukuncin ya zo shiga masallaci ya goga kafar ya goga ta a ƙasa yadda mai takalmi zai goga shi ba ya goga kafa ya shiga ya sallah to shi ne shine alfaqaru shadid shine masarhumul ba'sa shi alfaƙaru zai iya zama kana da abun amma sai Allah ya kasa ya hana ka amfani da shi yanzu lokacin koronan nan ai ba kuɗi ne babu ba amma an rufe kasuwa an rufe kamfanoni an rufe masallatai sai ka ce alkiyama malamu ku koyi darasi daga corona nan bakwa ka ga gari ga shi ga kudin ga arzikin ga gwamnatin ga kowa ya gudu kowa baya son wani matso kusa da shi sai ka ce yau mai firin ra'u min ba a ba'sa wa dharra inna halmarar wal masa'ibul ciwo mai tsanani wanda zai sa ka raɗaɗi da zogi da wahala shi ake kira abdurra'u wa zulzilu zulzilu anan zulzilatul qulub bil makhawif an firgita zuciya da tsoro walƙalak wal fitan al'azima manya manyan fitinoni sun girgiza zuciya wa shubahati wa shahawat ga shubuhohi ga sha'awoyi da haka sai zama kenan jarabawa ta zama filmali a cikin dukiya wal badani da kuma jiki wannan kuma ta shafi cikin zuciya shine nau'in jarabawa guda uku da aka wa muminai shi za a ce alif lamim ahasiban nasu an turaku, an yaqulu amanna wa hum la yuftanun ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين كم saboda ka anan za a tantance imanin mutum am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamu Allahu allazina jahadu minkum wa ya'lamu as-sabirin sai Allah ya tantance la tumlawunna fi amwalikum wa anfusikum ولا تسمعن من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين اشركوا اذى كثيرا ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون ذاك جربا وذات ذو kai Allah ta'ala ba zai ka gane yana son ka ba sai yana jarabtar ka kana cinyewa wani ya ɗauka in kaga mutum cikin jaraba sai ce wannan ku Allah yana son sa a'a idza ahabba Allahu qauman ibtalahu idan Allah yana son ka sai ya ta gwada ka ita jarabtar ka faman radiya falahu rida wa man sakhita falahu sakhu wanda iyarda sai ainihin yarda ta biyo baya wanda ya fushi sai fushi ya biyo baya to da haka Allah zai jarabce mu wata ran a cikin mu'amalar mu ta mu ta kan kanmu kai a kan kanka a jarabce ka da ciwo ko da rashin lafiya ko da wani abu ko a jarabce ka da iyaye ko da 'ya'ya ko da mata ko da kasuwanci ko da sana'a ko da abokai ko da makota jaraba ga ta iri iri ko da wasuwasi ko da wani ciwo ko da wata damuwa in dai kana mumini ba za ka ji ka sak baka da wata damuwa ba sai dai ka daure damuwar ka cije damuwar ka haɗe damuwar kai ta murmushi jama'a su ɗauka ba abin da ke samun ka nan ku da za a san abin da yake samun ka wani ruga zai da gudu ajaban li amril mu'min ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu lahu khair wa laysa zalika li ahadin illa lil mu'min in asabahu sarra'u shakara fa kana khairan lahu wa in asabahu darra'u sabara fa kana khairan lahu ajaban ai ajibtu ajaban ajaban mamaki mamaki duka ya kare akan mumini saboda mumini ya iya rayuwa a cikin samu ya iya rayuwa a cikin rashi in ka samu daga Allah ne sai ka gode in ka rasa daga Allah ne sai kai hakuri in ka yi laifi sai kai nadama ka tuba in an sa ka kai sai ka tashi kai in an hana ka ka hannu to ka zama mumini mumini shine yake jira ka ce yi ya tashi yayi bari ya bari ungo na gode in bai samu ba ya yi haƙuri in ya yi laifi ya tuba waɗannan abubuwan guda biyar su ne imani haka muna fata Allah ya tabbatar mana da imani Allah ba mu ikon jarabawa Allah kuma ya samu mu dace malam ni makwabciyar masallaci ni makwabciyar masallaci ce ko ne zan iya bin su daga ɗaki na. kun samu mu da ku ne da ce eh sai wasu ta bugo daga waya malam aisha ne kamar ya aisha ne aisha ce aisha ne ne da ce bambancin mace ne da namiji ko nan kuna ga kuka ce ne mace kenan ko ce fa duka mata ne wato ki ne ana amfani da shi kenan a wajen namiji da mace aisha ne aisha ce amma ba ce namiji ce to shi ke na gane da aka malam mustapha ne ya rubuta malam ni makokiyar masallaci ne ko zan iya bin su daga ɗakina. asali dai mace annabi alaihi salatu wassalam ya ce kada ku hana mata su zo masallaci sallah la tamna'u ima Allah la. sai ce wa buyutuhunna khairul lahunna kada ku hana mata bayan Allah su zo masallaci ɗakin Allah su yi sallah amma gidajensu ya fi musu sai ce mace ta yi sallah a cikin falonta ya fita a tsakar gida ta yi a cikin ɗakinta ya fita a cikin falonta ta yi a ƙuryar ɗakinta ya yi fita a bakin ɗakinta ma'ana duk sanda mace ta ƙara shiga cikin ɗakinta darajarta ta ya fi ƙaruwa saboda haka kenan idan mace tana biyo sallah za ta iya bi kuma za ta iya yin sallar ta ita kadai musamman idan ba barazana cewa sautin zai katse ko kuma sautin zai zai zai yanke dan wata rana sallah inda fitika ne in an dauke wuta sai ka rasa to yanzu alaka ku da neman ta yanki. yawa me yake yi baka sani ba me kake yi bai sani ba da shi yasa in akwai wannan barazana ta sallar ta ita kadai yafi wanda shine ah, Bata wadda mazhabin malikiya suka faɗa daga abin nesa na nesa ya na abin nan sallah malam mijina ya sake ni shika ɗaya sai ya mayar da ni sai ya sake ni ya sake saki na amma shika uku lokaci ɗaya to yanzu shi shika nawa ne a tsakanin hudu ya yi ɗaya ya uku kuma ki tambaya hudu kenan ya yi ko ya yi ɗaya kuma ya zo ya uku gaba ɗaya nawa kenan hudu kuɗi ne tsakanin ku bai Allah sun ga an wuce ma wanda Allah ya ce a tsaya a uku kuma shi ya kai hudu to me ke so a yi yasu na'am na'am ya kuke dariya ko bai kai hudun bane ne an yi ɗaya aka zo kuma gaba ɗaya aka saki uku nan hada nawa hudu ko so take a ce ai wannan ukun an mai da shi ɗaya sai a ce biyu ne wannan maza ba ba ta aiki yanzu a nan muna son fatoyin mu su dinga dacewa da abin da zai faru a kotu kotunan mu na Najeriya ga baki ɗaya suna amfani ne da mazhaban malikiya mazhaban malikiya idan mutum ya saki ta saki uku a kalma ɗaya ukun gaba ɗaya ya tabbata shafi'iyya ma akan haka hambaliya akan haka ke hanafiya dukkan mazahib din nan guda hudu akan haka to idan za ka yi fatawa kai fatawa za ka yi shi kuma kotu hukunci za ta mun ta samu waɗannan kurakuran a babin fatawa za mu gaya maka ƙaunin malamai wani malamin ya ce an yi uku ukun ne wani malami ya ce an yi ukun ɗaya ne wani ya malami ya ce an yi ukun bai ma yi ko ɗaya ba wani malami ya ce an yi uku wannan aikatawa kenan amma hukunci kuma shine abinda kotu za ta tabbatar idan kai kayi wa mutum fatawa cewa ya saki matarsa saki uku a kalma ɗaya nawa ne ɗaya ne to sai ya mai da ita da ya mai da ita sai wani ya kai su ƙara kotu in suka je gaban alkali da me zai aiki da abin da ke rubuta a gabansa cewa saki uku a kalma ɗaya saki uku ne da kan aka je zai rushe wannan fatawar taka da hukunci to da lokacin da alkali ya yi hukunci cewa ya rushe wannan auren kuma abu ya tashi daga fatawa ya koma hukunci wanda bai da wannan ba sai dai ya appeal zuwa court of appeal na ka je court of appeal za in ta tabbatar da wannan sai a tafi kuma supreme court supreme court nan ne kuma in ta rushe ko ta tabbatar shi kenan so da aka kaga kenan mun sha wa mutane fatawa su mai da matarsu da aka wa saki uku a kalma ɗaya su mai da shi ɗaya su mai da ita irin jima ta so aka je kotu sai alkali ya rushe wannan hukuncin da muka yi ko wannan fatawar da muka yi shi yasa muke son fatawar ta dinga tafiya da abin da yake tafiya a cikin kotuna har sai lokacin da kotuna aka yi review aka kire wannan fatawar ta maliki aka ɗauki fatawar yanzu kamar a saudiya su shek sai da Sheikh Ibn Bas da sauran manyan malaman Saudiya suna fatawa cewa wanda ya matarsa saki uku a kalma ɗaya saki ɗaya ne amma kuma kaje kotun su ba haka bane a kotunan su ba haka bane suna ka ka dinga yin fatawa ta dinga tafiya da abin da zai dace a kotu amma a babin ilimi za mu zubo maka mazhabobi ga sunan tili duka jitu in fatawa ka ɗauka shi kenan amma hukunci kake so to lalle sai an je kotu wata za ta musulunta daga ina kike daga ina kunji karim sunan gari ne daga wace ƙasa ne daga taraba kina so ki musulunta kai tsaye daga can kike koko kina da yan uwa anan baki da kowa anan daga ina ke. daga can taraba din kika taho kai tsaye to ya kai kika taho kai tsaye kina nufin kina gudun tsira da duka daga iyayenki to ya kai kika ga musulunci ake son ki musulunta ya zo miki kawai daga Allah kika ji kawai kina son ki musulunta sai kika taho ki musulunta to Allah karɓi musuluncin mu da naki shekara ki nawa sha takwai kin yi karatu ba na boko ba na wake iya firamare kika kina da shaida firamare to iyayenki sun san zaki musulunta a sun ce ba su yarda ki musulunta ba amma ke tun da kin kai sha takwas kina da yanci ki musulunta to shikenan dama muna da lauyoyi masu kulan mana da wannan bangaren a cikin yan kwamitin mu haka yanzu kai tsaye kalmar shahada za mu baki ashhadu Allah ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah sun ce daga yau daga yau na yadda na amince na shaida ba abin bauta bisa cancanta da gaskiya sai Allah kin yadda kin ce na amince annabi muhammadu bawan Allah ne manzon Allah ne kin yadda kin ce na amince annabi isa ba allah bane ba dan allah bane bawan allah ne manzan allah ne mai daraja kin yadda su mai sunanki a baya dama sunanki maryam ta ake baki da bukata a canza miki suna don sun maryam babban suna ne har suratu maryam muke da ita kuma a cikin alkur'ani babu wata mata da allah ya kama sunanta alkur'ani sai maryam ya kama sunanta sau talatin da hudu a cikin alkur'ani to da haka za a ci gaba da kiranki maryam musulma Allah tabbatar da mu da ke a musulunci akwai bangaren mata na yan kwamitin mu je ki musu bayani za su kaɗe ki za su baki masauki za su baki abinci za su koya miki ilimi za su karantar da ke za su ilimantar da ke sannan za a tuntuɓi iyayenki cewa kina hannun yan kwamitin da'awa in ya so kuma sai a ci gaba da bugawa Allah ba mu malam in zan fidda zakka zan yi lissafin kayan shago nawa ne farashin tsari ko a yadda nake siyarwa a yadda kake siyarwa ke na karmu ga yadda kake siyarwa sai kuma a zakka ne za ka yi littafin tsari ku duba wani dabara wacin da zakka zai yi zai tsari amma an siyarwa zai kuma littafin daban kenan kai littafin tsari kaga za ka samu ragi a zakkar to kanka yi haka ka yi a yadda farashin yau yau yadda ake sai da abin yau haka za ka buga in karuwa ya in faduwa kai ma a kan farashin yau za ka buga malam iyaye na ba su da shi mijina kuma yana da shi amma ba ya son taimaka musu in ringa ɗiba ina aika musu ko nasiha ka masa Sheikh Muhammad bin Salih Saimin rahimahullahu ta'ala ya ba da fatawa kusan mai fuska hudu ko biyar game da mace ta ɗauki kayan mijinta ta bayar yace matsala ta farko idan mace ta tabbatar cewa in ta ɗauki kayan mijinta ta bayar ba zai damu ba amma shi ba zai bayar ba amma an bayar ba zai damu ba kuma abin yana da yawa to anan nan za ta iya bayarwa na biyu inda in ta bayar ya ji labari zai damu kuma zai yi fada to a nan ba za ta bayar ba sai guri na uku inda in ta bayar ma zai gode shi ba zai bayar ba ko wanda shi ba zai ba ba amma aka bayar aka gaya masa cewa an bawa ne zai gode to a nan ma za ta iya bayarwa akwai kuma da abin da za a bayar din za a duba yawansa da kuma bukatan mutanen idan abin yana da yawa sannan kuma ɗanye za a bayar ko da fafe kaɗan ko mai yawa kamar yanzu misali sai kika dafa ko sai kika zuba iyayenki wannan ai ba matsala ba ne an dafa kin zuba iyayenki a kwano kin kai musu amma ki jawo buhu ki raba biyu ki kai gidanku ki jawo taliya ki raba biyu ki jawo jarkan mai ki raba biyu kin ga wannan ai za a samu matsala musamman in shi ma karamin mai shi ne ko kuma irin masu tanadin nan ne su ajiye saboda haka sai ki duba yanayin mutumin da yanayin abincin da kuma yanayin iyayen naki da karancin abin da zaki bayar ko yawansa idan dan kaɗan ne wanda za a dafa a bayar wanda za a ci wannan babu matsala amma wanda za a ɗebo da yawa ne a bayar wanda yana buƙatar a nemi izininsa domin dukiyarsa ce dubu da ɗari biyar daga wasu mutane biyu allah biya musu buƙatunsu ina na taransu ko ba fara tura bos ɗin ba ba ta ba ana nan da pos yana na a bakin masallaci a kara makalla amma shugaba ya ce ana jin alat alhamdulillah ana jin alat eh ku da hawa kuɗi gare ku waɗannan matasa ku yan allahu akbar ne nan gaba muke muku fatan allah ta'ala zai muku arziki ya muku wadata ku za ku zo ku riƙe wannan da'awa ku kaita inda inda za ka kaita duk muna muku fatan alheri ina ganin haske da yawa a tare da ku insha Allah to masu bukata daban-daban kuma Allah biya musu bukatunsu mu ma Allah biya mana bukatunmu baki daya اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو إتمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والأفاف والجنى اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم